shekarar da uku idan allah ya kai mu za a gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa da na majalisar dattijai da ta dokoki da ƙasa baki daya muna godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan wanda akwai da yawa da suka koma ga ubangiji ma'ana ba sa raye don haka muna kira ga waɗanda shekarunsu suka kai da kowa ya yi ƙoƙarin zuwa kada ƙuri'a bisa ƙa'ida kamar yadda doka ta tanada muna nasiha ga jama'a musamman shugabannin siyasa da magoya bayansu da a gabatar da al'amuran neman ƙuri'a cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tashin hankali ba mu sani tashin hankali da fada ba zai haifar mana da alhairi ba don haka ya zama wajibi a kiyaye da irin lafuza da za a dinga yi da kuma gujewa amfani da kowane irin makami da shaye-shayen kayan maye da ka iya gusar da hankali jama'a dukkaninmu 'yan uwan juna ne kuma waɗanda muka ni'imta da addinin musulunci wanda ya umarce mu da zaman lafiya girmama juna da kyautata zumunci mu sani cewa ubangiji baya sabon aiki kuma wanda zai zama shugaba tabbatacce ne daga ubangiji tuntuni sai dai jiran lokaci mu yi ƙoƙarin kiyaye zaman lafiya a kowane hali da fatan allah ya ci gaba da kiyaye dukkan al'umma da jihar mu da ƙasa baki daya muna kira ga jami'an tsaro da su ci gaba da saka ido da kuma kama duk wani wanda ya aikata laifi don hukunci haka kuma muna kira ga iyaye su tsawatar wa 'ya'ya don gujewa tashin hankali muna kira ga limamanmu da malamanmu da su ci gaba da huduba ga al'umma kan muhimmancin zaman lafiya muna umartar hakimanmu daga tai masu unguwanni da dukkan shugabannin al'umma da a ci gaba da saka ido tsawatarwa don kaucewa dukkan abin da zai tayar da hankalin al'umma baki daya allah ya ci gaba da kare mutuncinmu da addininmu allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya allah ya zaɓar mana shugabanni da za su zama alhai a gare mu da ƙasar mu baki daya allah ya dawwamar mana da zaman lafiya amin السلام عليكم